falalu kwanaki mun yi wata magana da ka tuna ta? a kwarar da gaske a kan to a kan wannan magana yanzu na sami ita soya ba da zaitunan kanta kuma na shida musu to don haka na zo kai ma in daɗa tabbatar da magana kuma harkar nan so nake a yi ta da wuri-wuri a karan makallahu yawa so nake a yi ta da wuri to ba na son ta da lokaci ban sani ba ko kai kana da wata matsala eh to ai ni din ne dai ai babu matsala ko ɗaya babu kalla ai babu matsala ba matsala babu ko daya Allah ya kai mu Allah ya ba mu lafiya amin da Allah ya ba mu lafiya amin da dan haka ka je ma ka sami yarinyar ku gana to don ku ƙara fahimtar juna to shikenan eh ka je ka neme ta ku magana don ku ƙara fahimta to shikenan mm. Allah ya albarka ina abin nan kuma to akwai wani hukunci da na yanki wanda ya kamata a ce na tuntube ki amma dai duk da haka zan gaya miki don kina da haƙƙin gaya miki wani hukunci ne wannan mala sakamakon biyayya da karamci da na samu daga ɗaya daga cikin almajirai na zaituna na yanke hukuncin na ba da ita aure aure kuma insha Allah. Malam yaya ba kai shawara da ni ba ko kuma ita zaituna? To, falali dai ban yi masa wannan ba sai sakamakon biyayya da na gaya mu. nan iya bibiya da hidima ba irin wanda bai mun ba. Ebo ruwan gidan nan duk shi yake yi. gona kafin in fito daga gida daga masallaci ya zai wuce gona wankin kayana kafin in ce <clears throat> an wanke su ba irin ɗa'addabin ba kuma a makarantar nan duk shi zai share da kofar gidan nan ya kallo to ba abin da nake ganin zan masa in faranta mar irin bashi yata da na haifa aure amma malam baka ganin cewa zai tuna tana da zaɓi tana da zaɓi gaskiya ne amma ki sani akwai abin da na kalla baki kalle shi ba wanda ta fi so a zuciyarta wanda ke kin ki kokarin ki bayyana mu ko kuma an na labarin haka daga gidan su abu wanda ya taba zuwa ya gaya min kuma hasali ma yaron nan ya bar unguwan ba garin nan ma gaba ɗaya ba da ya san eh, ya tafi eh, abin nan amma malam ka san cewa yanzu fa ba irin da bane mutanen da su ne ake aura musu mutum ko suna so ko ba sa so su haƙura su zauna da daɗi ba daɗi amma ba na yanzu ba yanzu ba lallai a yi auren ya yi daɗi kamar yadda na da suke yi ba ina roƙon Allah ta'ala in akwai ta ya kauce ya kautar da ita kuma wannan ba zai zama auren dole ba aure ne da ke uwar yarinyar da yarinyar ku taimake ni na fita kunya wannan shine kawai in ma an samu wani ba daidai ba to a inda na furta masa na bashi shi nan na samu kuskure ba na yi haka don cin zarafinta ko kaskanci ba a'a ina tunanin ba abin da zan sakawa falale da shi biyayya da yake mu sai in ba shi ata zaitu zaituna wata kina ji ki fahimci abin da nake so in gaya miki kuma fahimta nake so ingantacciya a matsayina na mahaifinki wanda Allah ya sallada jagorancinki a hannuna shi sa nake so in gaya miki na ba da aurenki kuma ba ga wani na bawa ba shine falalu Falalu kuma? Falalu zaituna. Wani abu zai gudana, wani abu zai gudana Allah ya san daidai. Amma kai mutum abin da aka buɗa ma ka sani zahiri. Duk baɗinin da ka san shi ya zama zahiri a wurinka. Kin fahimta? Haka, Falalu shine mijinki in Allah ya yarda. Kuma za a yi bikin ku nan ba da daɗewa ba, insha Allah. To, baba. tashi da ki abinki zaituna ya dai tunanin me kike wallahi ba na son wannan hukuncin da baba ya zartar abin da ya zarta bai kwanta min are ba ya sa ni a cikin damuwa ni kaina na rasa yadda zan yi da al'amarin nan ban san ya zan yi ba abin ya dame ni umma dan Allah ki mai magana wallahi ba na son haɗin nan ba na son falalu wallahi ba na ƙaunarsa hasali ma ban taɓa ji ina son sa a cikin raina ba tun da mahaifinki ya gaya min cewa ga wanda zai baki da tabbatar akwai matsala to ban san ya zan yi ba umma wallahi idan haɗin nan aka haɗa auren nan zai shiga cikin damuwa ba na so don Allah ki mai magana ko zai canja ra'ayi ya isa ki kwantar da hankalinki insha Allah zan masa magana zan gwada a tsanake in gani ko Allah zai sa a dace wallahi idan haka ta faru ya rugu samun farin ciki na zan shiga cikin damuwa ya isa insha Allah haka ma ba za ta faru ba ya isa a ah, zaituna ina kyauta zaton cewar malam ya yi dukkanin jawabin da ce a kaina a tattare da ke ko? Ya yi mini kuma nima na yi masa. Bai maka bayani ba ne? A, bai min jawabin komai ba. Me kika ce masa? Na faɗa masa ba na son ka kuma ba na ƙaunar ka. Ba kya so na? Ba kuma kya ƙaunata. Mene miki? Ni ma dai ban sani ba, amma ba na son ka. A Zaituna karki saurin yanke wannan ɗanyen hukunci a kaina ba tare da kin furza ko kin tattauna abin da zai je kawo ba. Hmm? Ya kamata ka sani da ni da kai ba dace da juna ba. Zaituna wannan aure bai ma'ana da ake ƙoƙarin a haɗa ni tsakanina da ke. abu ne wanda zai ƙara danƙon zumuntaka ƙauna tsakanina da ku. Hmm? kamata ki fahimci haka. Aure kuma falalu, ka ɗauka aure na tamkar a mafarki kake kallonsa, domin abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba. Zatun inda kika furta haka, wanda yana nufin kamar kenan ba kya jin maganar mahaifinki kenan. Duk yadda ka ɗauka, haka ne. Zaituna. الزيتون زيتون ita lamarin duniya magana nan duk gaba ɗaya su nake ta ƙari to ka gane ga eh. ka ina so in gaya maka shirya in allah ya da nan da sati biyu za a yi ta wa kallahu da wuri haka to me za a yi ah, to maganin abu ai a yi shi gaskiya ne ai ba wani jinkiri kwarai da gaske yawa eh, da haka ka je duk shirye-shiryen da za ka yi ka yi shirye-shirye kuma jibi ka je ka sami isa isa ba abu. Oh, ka ce da shi ina neman sa don shi ma zo ba shi abubuwan da ya kamata ya je eh. kuma ban sani ba kana da buƙatar wani abu karban abin da ake buƙata ai kamar inda na gaya maka akan harkar nan aka mun ai alhamdulillah duk abin da za a yi mun kayi mun tamkar da duk abu da hidima ni ba abin da zan so sai jin shi Allah isa ka da alheri to to Allah ya albarka Allah ya albarka a je a shirya a san abin da za a yi to eh. almajiran fa za ka dawo ne ko a ka je ka je ka kula da su to ka je ka kula da su to shi eh, kula da su kuma a lura sai a lokacin sallah za a tashi to Zaituna. Na'am baba. Ki ji da kyau. Ina so in sanar da ke idan Allah ya kai mu sati biyu masu zuwa. Za a yi bikin ki ke da falali. Baba mako biyu mai zuwa kuma? Mako biyu Allah ya ta. Ah, Saba? Na'am. ba ki ce komai ba ba da abin cewa to ban gane ba ki da abin da za ki to ba mai abu ne yake da abun faɗa ba ni ko me nake da shi bare in faɗa a matsayin ki na uwar da za a yi yarki aure kuma a ciki ce din to so eh, zaituna a shiga ciki Allah ya albarka Allah ya miki albarka zuwa ba yanzu a jikin kaban nan da rina ne ki fahimta maganar nan na buɗe miki ita ƙarara ba abin da ban gaya miki amma tunanin ki wani lokacin sai ya canza sai ya dawo canza ya dawo ni kin san dai aure alheri ne ko kin sani ko to shi nake kallo ba na zaton wani abu da ba daidai ba kuma na gaya miki na kuma gaya miki a baya ko ai ba na abin ci ba malam to ai shi tabbatar mana da alheri to shikenan in kika faɗa haka ma shikenan na na na san kin faɗi wani abu amma ki dinga magana kamar wani abu sannu kululu Allah ya baki lafiya kin ji Sannu. Mutuwa zan yi. Mutuwa zan yi yanzu da mutuwa zan yi. A'a ba za ki mutu yanzu ba ki ya haƙuri. Ya haƙuri. Ki dina cewa za ki mutu ki kowa zai mutu amma ba a cikin wannan halin ba. Ki haƙuri Allah zai baki lafiya an Allah ya da yardar sai kin ji ko? Za ki samu sauki. Allah. kina ji na ki riga yin addu'a cikin zuciyarki insha Allah kin ji ba kuka za ki riga ba ko iyo am halalo na'am dama ina neman wata alfarma ne a wajen ka alfarma kuma wace iri dan Allah ina faɗa maka kai mai alƙawarin sa kai ne eh to ai kin ga ba zan yi sauran alƙawari ba gwara in ji menene tukun ina so ka samu malam ka faɗa mai cewa ka fasa aure da. Kamar yaya na fasa aurenki? Saboda akwai wanda nake so. To, ni yanzu soyayyar da nake ɗauke da ita niki-niki taki a cikin zuciyata. In sauke ta ina kenan. Kalali ka yi haƙuri ka janye. Wannan magana ba mai yiwuwa ba ce. amma Falalu ka sani cewa muna soyayya da amali kowa kuma ya sani saboda ni ya tafi birni yanzu ma haka ya kusa dawowa. Zaituna ya kamata ki fahimci irin son da nake miki. Ina son ki matuƙar so kuma ina ƙaunaki. Burina ya zama na cewa na aure ki. Gaskiya ba zan iya. falala za ka iya. Kai kaɗai ne za ka iya cire ni daga cikin halin da nake ciki. Idan ka samu malam ka faɗa mishi cewa ka fasa aure na, komai zai yiwu falalu ka gane ba na son ka ne wannan duk na dan wani lokaci ne sannan a hankali idan baki so ni yanzu ba na tabbata nan da dan wani lokaci za ki ji ba wanda ya fi ni a cikin zuciyarki kai da lamalan dakata tsawa kike mu na maka saboda ka ga ina lallaba ka ina maka magana shine zaka zauna kana wani rarraina ma hankali kana faɗa mini to shikenan ka je ka yi auren nawa na rantse maka da Allah idan ka aure ni baka da kwanciyar hankali baka da zaman lafiya sai ka ce kiɗa da karatu wallahi idan ka aure ni duk na ɗan lokaci ne yanzu in kin nuna min waɗannan kalamai sannan a hankali za su canja daga zuciyarki in ma baki so ni yanzu ba za ki so ni nan gaba ɗan lokaci kankani haka kake cewa haka kake cewa kwarai da gaske to wallahi za ka gani zan gami ki ce da malam da magarba zan zo yauwa ki gaya masa wasa kenan sannu sannu kulu nuna kin ji sannu kulu na sannu wannan yaƙi ci yaƙi cin yawa. ya kamata a san abin da za a yi ko amma barin duba da ko jikon nan na san yanzu ya ci ko sai ki sha wata kila a samu sa'a kululu ta shi shakin ji ya ji ku sosai wallahi Allah ki shaki ka sani ko da ki sha zaki zaki zaki kin hayu ta shi ki sha Allah ya hakuri kin ji yau ta shi dan gara ya haƙuri gara yau sanni labarai labarai kin ji To, kulu ko dai mama zan je in kirawo ne saboda ni abin nan ni dama kamata ya ce akwai wata a kusa da ke ni ba ba zan iya wannan wannan din ba wallahi tallahi in je in kira mama ko mm-hmm. eh ya hakuri bari in je in kira ta gata. Ikon Allah. To, sannu, sannu, sannu. Tun yaushe take fama da wannan abin? Eh, tun safe ne dama. To, na ji yan jike-jiken dai da aka ce tsim ba ta kuma na ba ta amma dai har yanzu shiru. Shine to na ga abin yanki ci yanki cin tunani sai na ce bari in je in kira ki. Ikon Allah sannu. Bari mu shiga da ita daga ciki. Jiki cikin daki? Eh. To, ba matsala. Abu ta lafiya Allah shi ke ta lafiya. Allah shi ke ta lafiya. bari in dan jira ku anan in ana bukatan wani abu sai in nemo sannu kullu na sannu kululu Allah fito da ke lafiya kin ji? La sarki kuluna. Ah. Na? Yawwa, ya jikin? To, jikin dai da sauki. Da sauki dai za a ce amma naƙuda dai take yi. To, haihuwa ce kenan. Eh. Allahu akbar. Yanzu ka san abin da nake so da kai? A. Ah. Kai sauri ka je gurin Malam Madu. Ka ce baka rubutun nan na wanda ake ba masu naƙuda. To, shikenan. Eh, ina dawa yanzu bari. Mhm. Bari alaikum Sannu? Ba shi kawai a ciki zauna ki huta, aje shi. Je ki ɗauki mamanki yana ɗaki ki ci. ba wannan ba. Wai ya kuke da babu kuwa? To, zaituna sai dai ki yi hakuri, Mahaifinki ya ce wallahi mutuƙai yana rayu. Ba zai taɓa fasa aurenki da falalu ba. Saboda me? Saboda ya yi rantsuwa. Ya ce tun da ya niyya babu abin da zai sa shi ya fasa. Don haka ina ganin ki hakuri, zaituna. Umma, wallahi aurena da falalu ba zai haifar da alkhairi ba. ba za a taɓa jin daɗin auren ba. Ki haƙuri ki rungumi ƙaddara, haka Allah ya tsara miki. Wataƙila haka shi zai zai zama miki alkhairi a gaba. Ki haƙuri. Na shiga uku. Wayo Allah na. yasa kika zaɓi da mu zo nan wajen mai magana? Amadi, lokaci ya riga ya ƙware. Na yi gani na iyayi na akan cewa na hana wannan aure. amma abu ya ci Saboda me? Saboda baba ya yi rantsuwa iya bakin ransa akan cewa babu abin da zai fasa aure na da falalu. Idan kaga na ya fasa da falalu, to mutuwa ne ko kuma falalu ne da kansa ya ce ya fasa. Amadi, lokaci ya riga ya ƙure na tsayawa da kai ka yi haƙuri ka daina tsayar da ni domin ni tafiya zan yi kuma ba za ka ƙara ganin ba haba haba bai kamata mahaifin ke mana haka ba ban san dalilin shi na yin hakan ba amma na san yana da ƙudurin shi a cikin ransa amadi mu haƙura mu fawwala wa Allah wannan ya fi komai sauki saboda haka ka yi haƙuri ba zan guje ka ba kuma ba na yi ne don niyyar kaina ba ke kome kika ce babu abin da na ce saboda dole in bi umarninsa zuciyata ba ta amince da abin da yake gaya mu gani nake kamar da amincewar ki yi wannan kalli ƙwayoyin idona kaga alamar cewa zan yaudare ka ko kuma zan guje ka bana taɓa tunanin cewa zan iya gudun ka ko kuma zan yaudare ka da a ce za a bani zaɓi da mu aure na da mutuwata wanne zan zaɓa tabbas na maka alkawarin cewa zan zaɓi mutuwata sannu kulkin ji? sannu Allah ba ki lafiya. Mama bai na haifar. Kulu kin samu ya mace? Alhamdulillah. Kulu, hmm? sai dai ke haƙuri abinda aka aifa bai zo da rai ba. Da lallai wa ina ilaihi wani. Ke haƙuri haka Allah ya kaddara. Sannu, ya mai cikin? Ciki da sauki Allah. Ta sauka? Ta sauka To amma kuka ta take yi? Eh? Na lafiya? Ku gaya mu mana. Sai dai a yi haƙuri ba ta zo da rai ba. Na lallahi wa ina ilaihi raji'un. Yanzu duk wahalar da kulki ka sha nan mai zo da rai ba. Haba. Sabiu, wannan ai sabo kake yi. a ba wai kawai da ina jinjina ina jajanta mata ne yadda aka sha wahalan nan sannu kula babu komai fatan mu dai mu roki Allah Allah ya bata rabo mai amfani ni kaina ban ji daɗi ba amma Allah ya sa ka shi ya fa kai ni ki hakuri ni kana ban ji daɗin abin da wannan ta zo miki a haka ba kin ji amma Allah ya ba mu rabo mai amfani zuwa ka wobe idan allah ya kai mu za a ɗaura muke aure da falal kuma wannan aure ban yi miki shi don takura miki ba ban yi miki shi da nufin kuntata miki ba kuma ban yi miki wannan aure da nufin nuna ni ni ne mahaifinki ni dila sai ne miki a kasancewa ta mahaifinki kasancewa ki ke ta ce a ba alfahari na da ke ɗaya ce tal da nake da ita ina kan hanya ta ne na nema miki biji na gari sakamakon biyayya da ɗa'a da hidima da falale mu na kalli wannan nake tsammanin ko bayan raina zai kula da bayana shi sa na haɗa don haka nake so in ja kunnanki in ja hankalinki da ki bi mijinki tsakani da Allah ki yi masa da'a kare mutunci na a gidan mijinki ki wakilce ni wakilcin da ya zama za a yi alfahari da shi kuma ki bi shi bi irin yadda shari'a ta ce na tabbatar idan kika yi haka za ki samu nasara a rayuwarki duniya da lahira za ki samu alkhairi to babu amma fa kishiyar haka saɓanin haka to zai haifar da kishiyar alkhairi uh, ki lura da kyau kwaljinin ba auzini su masa alfaharin uba esa don haka don allah ki haƙuri a matsayina na mahaifinki ubanki ban kasance ubangijinki ba a'a uba ne kawai kin fahimta da haka ina saba miki ki yafe ni ni ba ka saba mun ba ba komai na roƙon Allah ya taimake ki kamar yadda ya taimake ki ka rayu da mu lafiya Allah ya miki arziki ya taimake ki ki zauna da mijinki lafiya ya miki arziki ya taimake ki ka zamuna da 'ya'yanki lafiya ya baki 'ya'yaye na gari Ne ita ce addu'ar da zan miki ta ƙarshe so muna magana nan baki ce komai ba in ce wannan ce wannan rara rara ke baki karba ki cewa to me zan ce mala? duk abin da zan faɗa ka riga ka faɗa kawai dai mi mata addu'a Allah ba su zaman lafiya to amin amin amin amin haka nake so ta shirye ki Allah miki albarka duk wani shirye-shirye da za ki ta shirya ne za ta je yanzu ki karasa haɗa kayan na haɗa mata kayan ki karasa rabuwa haɗa kayan in akwai wani abu da baki da shi kike da bukata ki gaya mu Tuna. Ke fa amarya ce. Ya kamata ki kasance cikin daren farin ciki da murmushi da annashuwa da jin daɗi. Ba ki ɓata rai kina kumbura kina zumbura baki ba kamar wanda akan wani laifi. Hmm? Kai ka fita daga harkata. Ka daina shiga cikin harkata. Idan kuma ba ka ba duk abin da ne maka kai gaskiya. zaituna so ne fa yasa na aure ki na kawo ki gidana amma me yasa kike gaya mun ƙarya kake yi so nawa zan gaya maka cewa ba na son ka ba na ƙaunar ka amma ka tilasta sai da ka aure ni mun ku asali ni kike gaya mu haka na gaya maka kai waye da ba za a faɗa maka ba ni ban kaki domin na kuntata miki ba ƙarya ne so nawa zan gaya maka bana son ka bana kaunar ka amma sai da ka nace ka tilasta dole sai da aka yi auren nan laifi ne yin hakan in laifi ne ma zaka gani in ma ba laifi ba ne ba zaka gani haba tuna. wallahi tun da ka dage ka nace sai ka aure ni dinga kuntata mu wallahi baka da zaman lafiya baka da kwanciyar hankali kai ma ba za ka taba jin daɗin zama da ni ba ina matukar ƙaunaki ina son kuma na tabbata cewa san da nake miki ba zai bari na cutar da ke ba. So, ka cuce ni falalu, ka ci amanata, ka mata min rayuwata. kusan taɓa yafe maka bara abada. Zaituna, zaituna, da sannu za ki fahimci yadda al'amarinki. A tabbata da sannu za ki sauka daga kan wannan ƙadaman da kike za ki anshi ta. Sabiu. Na'am. Na ce ko injin ta gaya maka daruran da ya same ta. Na je ta gaya maka amma ban sani ba ko ta sanar da kai. A'a ban babu gaskiya abin da ta faɗa min. Menene faru? Gaskiya kulu ta haɗu da larura a wajen aikuwarta. Larura kuma? Ƙarar kuwa. Wace ne larura? Larura ce ta yoyon fitsari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. gaskiya babbar magana ta hada da babban lalura gaskiya haka Allah ya kaddara gaskiya ne tunda yanzu ta sauka ni zan koma gida zan je gurin iro wanzami na an so mata magani to ba matsala ba matsala sai kun dawo Allah ya ba ta lafiya ba matsala to a sauka lafiya ina jinki haba sabi'u ya za ka yi min haka mene miki tun da na gamu da wannan ciwon na yoyon fitsari kwata-kwata na daina samun kulawa a wajenka idan ka imani da allah ne ya ɗora min wannan ciwon ya sabi'u ya kamata ka zo mu haɗa ka nemo min magani to yanzu tun da kin kama da cutar yoyon fitsari so kike in zan fita in ɗauke ki in saba ki a bayana in fita da ke faɗa min me kike so in rika miki yoyon fitsari fa ba fa ciwon kai bane a ce zaka sha kafinol ko ka sha panadol estara ko ka sha um, boska eh ko ka sha ciwo tara ka warke yoyon fitsari ciwo ne na daban kenan ni ba dakto ba ba mai tallan magani a hannu ba kuma sai yanzu ya kike so in yi abadan Allah dan annabi don ba ciwon kai bane shikenan na buƙatar taimakon ka kawai gaskiya kuli kawai kawai ki haƙuri har ga Allah gaskiya ina sake gaya maka bai kamata ka guje ni ba sabi ka gani matar ka ce to dama ni ai ban ce ke ma ke ba matata ba ce ai ke matata ce dole ne kuma in baki kula daidai iya a fitsari ne fa ana iya rike fitsari idan har ya zo min sai na yi gaskiya ne a cikin garin nan wallahi duk waɗansu masu gani na da mutunci wallahi tallahi na san ya riga ya ƙari dab yake da ya ƙari a ce mataka tana tafiya tana fitsari kamar wata saniya aba dan Allah dan annabi aba kullu aba kullu gaskiya ni gaskiya har ga Allah ni gaskiya duk kokarin da nake yi wa gani rashe da kuma sannu yi salati yi salati me haka kamar ya menene haka na kana kokarin hawowa kan gado idan eh, kwanta ne a ina saka kwanta a kan gadon kamar ya ka hawo kan gadon nan gurin ka zo ka kwanta mijinki ne fa ni ba wani bane daga waje ai ai sai dai ka nemi guri a ƙasa ka kwana amma dai akan gadon nan dai ba zai yiwu mu haɗa jiki ni da kai mu kwana akan gadon ba zai yiwu ba wannan wanda irin zance ne ba ka kafe ka naci akan cewa dole sai ka aure ni ba to ga sakamakon ka nan amma dai nan dai wallahi ba za ka kwana akan gada ba mijinki ne fa ni ba wani bane daga waje ai ai kayi babban kuskure <laughs> haba ki daina irin wannan zancen dan Allah dan tura can in shigo wallahi idan za a shekara ɗari a haka za mu zauna abin da nake so ki gane wannan abin da kike kokarin kice ba za ki karbe shi ba shari'a ce ta sharɗanɗanta za ki zauna ne haka ai ba ki zauna ba amarya ce ki farin ciki kike da bukata dole a samun miki da shi ko ba haka ba ki ci gaba da yaudara kai lokaci yana nan zuwa ai ko wannan lokacin ba zai zo har abada a ce Da Allah jibe da kika jika mutane ka tifa kalli da kika jike mun riga da Allah. Na shiga uku. Me wani kin shiga uku? Wallahi ban san nayi ba. Dama ya za ki san kin yi baki shan maganin da aka karbo miki. Wallahi ina sha jiya ma na sha wanda babu ta karbo mun a wajen eji wanzami. To idan kina sha me yasa zaki riga mutane fitsari? Daki sai zarni yake dan Allah dan Annabi? Na kaman baka duba halin da nake ciki. zala ga mutane fure mutane baki da Allah ina ruwa da dan kina jin kai ba za ki ita shi ki je ki fitsari ba shikenan sai ki riga mutane fitsari a kwance sai ka ce ta wani yaro dan yayi haba dan Allah dan annabi inna Salamu alaikum. Salamu alaikum. Na kuma. Gaskiya mana nake ta ƙwara sallama ashe kina bayi. Eh. Ah, me kika dafa ne domin yunwa nake ji? Ban dafa ba. Baki dafa ba fa kika ce. Kamar yadda ka ji na ce maka ban dafa ba. A cikin kuɗin da ka kawo, mun yi da kai ga wanda za a dinga dafa maka abinci. To amma ina zaton kuɗin sadaki da na kai gidanku ya share duk wasu kuɗaɗe da zaki ambata kina buƙata a tattare da ni yanzu. Gaskiya ban ji daɗi ba, matuƙa raina ya ɓaci wallahi. Mu zuba da ni da kai a cikin gidan nan, ɗan halakka fasa. Na ce ko a ɗanyi miki siracen ne. Saboda me? Ba zan iya tashi ba. Amma kulu da kin daure ai. Mm-hmm. Har yanzu ina jin zazzaɓi a jikina sosai. To tunda kina jin zazzaɓin kulu ba gara a daure in kai ki bayi in miki ba? Kulu, kusarin kika ƙara yi? Lallahi wa ina ilahi rashi. Ina wani irin masifu a nan. Wa salam. Na? Kuka me da kai ne? Wannan larura da take tare da ita ne yasa wata ke kuka. Ikon Allah. Ai kulli da kin dena ma wannan kukan saboda ba shi da wani amfani wallahi. Ni ma abin da nake faɗa mata kenan na ce ta daure. Am ina? Ina da wata shawara da ya kamata mu yi da ke gaskiya. Ta me fa? Am ina ganin ina ya kamata gaskiya ki ɗauki kula ku koma gida. Idan ta warke sai ku dawo mu ci gaba da zaman mu gaskiya. In ba ta warke ba fa? Eh, ba ta warke ba kawai sai in ce kawai Allah haɗa kowa da sa gaskiya. Sabiu, cin mutuncin da za ka yi mana kenan? Ba wai cin mutunci ba ne. Wannan koro da halifa yake mana. Eh, halin ne zo da haka. Wallahi sai kun yi haƙuri. Tashi mu tafi gida. Ka lafiya. Allah ku ja mu kofar. Allah. Ajiya. Za ka kai mu ɗan nan gari ne haka. To, ba da mutala bakwai ajiya. Haba bawan Allah, ka ji biyu da talaucin da ake fama a karkarar nan. Za a dai baka mutala biyu, ka taimaka. Haji ana fama talauci, kyamar da ta gida haka da wani larura? To ya zan yi? A, akwai mafita mana hajiya. Wace irin mafita bawan Allah? a kai ta asibitin. Kana ganin duk asibitin da suke cikin karkara na duk sun yi yajin aiki bawan Allah. to ajiya akwai wani likita eh da yake taimaka mara ƙarfi eh amma idan kin amince sai in kai ki amma a cin gari yake na amince bawan Allah mu je na amince sannu sannu sannu a hankali sannu sannu lokaci ta kai tana fama da wannan lalura? Kai tsawon wajen wata biyu kenan. Kun taɓa nema mata magani? Mun taɓa nema mata magani. Wani iri? Namu na irin na gargajiya da ake mata hayaki da sirace da nake yi. Amma ba ku taɓa kai ta wani asibiti ba? Ba mu taɓa kai ta ba. Karki da mu, kamar yadda na gaya miki dai na kwantar da ita kuma zuwa gaban Allah da za a mata aiki insha Allah za ta samu lafiya na gode sosai Allah ya sa a yi asa'a bala fa biyo ni mu je yau ba daɗi wallahi. Ah, lafiya? Me ya faru? Wata yarinya ka kawo daga ƙauye, biki ganta ba yarinya karama. Tana fama da yoyon fitsari. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yoyon fitsari? Wallahi biki ga abin ba abin tausayi in gaya miki. Gaskiya har tausayin ta ya kama ni da yawa. Ubangiji Allah ya ba ta lafiya. Amin Allah ya mana maganin wannan abu. yanzu abin da za a yi ka tashi ka je ka wawwatsa ruwa idan ya so kafin ka fito na gama shirya ma abinci ka sa damuwa a ranka. Dama wani ɗan cefa ne na yau? Na ce bari ɗan ka To bismillah. Wai kana nufin tare zan sa hannu mu ci tare? Eh mana. Ai ba zan ci abinci da kai ba. Kwarai kuwa. Sai dai ka ɗiba, ka bani nawa, ko kuma ka cika rage mini a cikin da ya bi dole ai ɗaya, ko kuma ni in ci in rage maka. Kina amarya ina anko muna kallon soyayya in eh? muna danna tsiran nan a baki. Kin ga kuli fa na gurin ɗan bala ne. Kaga ni ba ban ja zancen yi tsayi ba. Zaitunu me ki da miki ne? Me yasa kike haka ne? Kai kawai abin da na faɗa maka. Idan kuma ba zai yiwu ba, ni ba baƙuwar zafi ba ce ba. Ja abin ka ka cinye, dama ni ban sa aka ba. Shikenan, ba ku ba shi. Haka kuma ya rage wannan. Kowa ya zauna lafiya shi ya so. Zaituna. Menene ne? Ko kin ga kusan yau watan guda? Wallahi tun da kika shigo ɗakin nan har yanzu ba wani ɗan abu da ya ɗan ɗan gudana tsakanin mai ɗan ginda. Da kana mafarkin wani abu zai faru ne? Sosai ma ko mana. Ai ya kamata a yanzu a ci wani abu ya faru. Wani abu kamar me ba? Magana haihuwa mana. Kin sani ba abin da nake so dan banda in ga dan dubi dubi suna yawo a cikin gida. musamman ina matuƙar son na haihu da ke wallahi ko mace ko namiji duk wanda dai Allah ya bamu hmm? Allah kiyaye wallahi ko a farki ba na fata haba zaitun haba zaitun hmm? da alama daɗi ne maka ya ka san an ce idan ka ga mutum yana abu daɗi ne ne ya <laughs> Idan kin ki amincewa da ni ta lallami yanzu dole ke da ni. Ba dai kin sha lemu kin ci danna kuli-kuli da nama ba? An gama maka. La ilaha illallah. Ai ban ban tattara na da na ai ban ga ta zama ba a gurin malam ka gani ko ka ga irin aika aikar da yaron zan yi mala ko halalu halal ya cuce ni yarinyar nan tana da wanda take so sai da na gaya maka ka ce lallai wanda kake so zaɓin kashi za ka ba duba ka ga yanzu abin da ya fare zuwa gari yawa tsakani da Allah dakata abin da ya faru ya riga faru kuma duk abin da aka yi shi akwai manufa a kansa ni wannan harkar ne na yadda kuskure na wani amma ba za a kira shi laifi ba kuskure dan me ya zama kuskure dan ne masa zaton alkhairi ni alkhairin nake kallo aure alkhairi ne kuma hidimar da yaron nan ya mun ke kanki shaida ce hidimar da bibiya da ya mun yi ita na kalla nake zaton ko mutuwa na yi falal yana da rai yana ba su zarta an yadda haka ne ka zata masa alkhairi sau da yawa kake zaton mutum alkhairi sai kula maka shari <laughs> amma abin da nake so da kai da ita abu ya faru ba kuka a ajiye ta a gida ba shine ya za a yi ta samu lafiya zaituna yaushe rabanki da ki ga falalu ce da daddare da ya fita bai kara dawowa ba kuna magana ganin falalu ga mara lafiya a kwanci so ake ya za a yi ta tashi ya za a yi ta samu lafiya. To amma dole ne ai mijinta ne ko yanzu ya jefa mu a masifa ya tsallake ya tafi ya babu wannan bakin ciki da me ya kama. <laughs> Ai masifa an ta faru aka ce in ana ta kai ba a ta kaya. Wanda isa mu kansa shi ike neman mu bari a baya. Amma yanzu ita muke magana da kuka da ya ake mu ya faru duk ba shi ne ba. ya za a yi ta samu lafiya ake magana yau in tarihi za a bar sai a bar daga wannan shine abin da yake so ku bayyana ki ba bi ki a cikin masifa Allah ba ki dauka magana da yake faɗa miki ba abin da ya rage inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. malam akwai matsala kami yarinyar nan ta gamu da wata lalura mai wuyar sha'ani inna lillahi wace irin lalura kuma mala nan ta gamu da larurar yoyon fitsari yanzu haka ɗaki na ban da zarnin fitsari babu abin da yake yi ba yoyon fitsari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ba mu mafita amin Allah mun ji tsoron ka mun bi ka ka ba mu mafita amin bai kamata a bar zaituna haka ba duk inda magani yake mu bazu a nema yanzu ma zuwa zan yi wajen buba dan findo mu gani kuma ko za a dace eh, kije kije kije kije Haji. yi hasabu hisaban yasira. Congratulations. Thank you. Yanzu kika min file din a office ina ki aji. Bari mu ta sai yanzu. Sannu. Sannu tashi ki sha maganin. Kin ko sha maganin nan? Na sha. A'a. Zaituna baki sha ba. Gashi nan yadda na jika shi haka na da na tarar da shi? daure ki tashi ki sha ciwo sai da magani ya haƙuri tashi a'a ya jika yanzu ya kamata ki sha kya ta zama da ciwo zaituna daure tashi ki sha sani karbi ki sha haba ba kya son magani madaci to ai dacin shine maganin daure sha daure ki ƙara daure hankali hankali sannu sannu mai ki kwantar da ni zan faɗi ki zan faɗi zan faɗi sannu sauki sauki wannan ciwo sannu Dr. Bashir dama ko da baka zo ba sai na sa in kira ba. Dan kada ka zo gida ka gaba bana. Insha Allah gobe ki samu zan je ƙauyen Alu. Wajen tsohon abokin na wanda muka yi gardanci muka nemi ilimi tare da shi. To. Eh. Amma in Allah dan na sa ran agoban zan dawo. Ka san ita tafiya kafin ka yi ta ne kake da ita bayan ka yi ta kuma ita ce take da kai. Eh, domin kar ka zo gidan ka gabana ba da mawa ba Allah kai mu Allah eh, da ka lafiya amin madani ai na ji da ka ga mu dan dama ina tunanin zan je gidan to kuma tunda ka ga yamma ka ga shi eh ka ga to tunda ba kowa ina <laughs> Malam Sani. Eh, Haji Malam. ai da mu nace kawai dira zan yi kamar baka san baka san ai mamaki ne ina jin sallama nace to wannan malam sani ne eh sosai wallahi Iye, eh. in ji wane ne yace daga suru ko daga kogo. Daga suru ko daga kogo. <laughs> Ka zo lafiya? Alhamdulillah. Ya kokari? Ya gida. Alhamdulillah. Ya Ya ya mutan gida ya faman zamanin nan. Alhamdulillah. Ko wannan zamani. Allah da ya mana magani Allah da ya magani Allah ka iya mana amin Allah ka iya mana amin kai

kai kai kai malam mado tafiya ce haka kawai wannan ziyara kuma ba haka kawai ba to da farko dai zuwa ne in sadar da zumuncin da aka dade ba a sadar da shi ba na'am sannan kuma na biyu na'am dan karka ji da wani zuwa ne in sanan maka zan yi tafiya in je birnin india india fa insha Allah india kace fa mm. muhammada dan wanan lahi uwan juma ta audu wai ba za ta iya faɗa ba su ce ba mana dan abdullahi eh dan abdullahi wai ba ta iya faɗa ba <laughs> to to je au to zan je indiya ziyara zainab da maryam ka gaya min gaskiya ne yaran nan suna can kamar inda daman ka sani cewa cincini na can da tura su su karo karatunsu eh oh malam sani ai kai barkanka ga abin da ka yi har nake mazancen cewa kakkai wannan ganganci daidai lokacin da yara za su shiga ɗakin mazajensu za ka ɗauke su ka kai su makarkatan boko ashe ashe ni ni ne akan ba daidai ba ni ne akan kainuwa kaga dai fafutukar da a takaicen takaitawa dai ni yanzu na kwashi ribar tawa a hannu na ganta sakamakon na in takaice ma zance zaituna tana gida ta haɗu da mummunan laruwar nan nan ta har abada a ta har abada ce mana yoyon fitsari inna lillahi wa wallahi mijin dai tun da aka zo aka yi bikin nan yaron nan ya samu ya dubga mata aika aika ta karfin tsiyayi mata ba daidai ba ibban ɗaya tafiyarsa ya gudu ya mu da ita har yanzu yi ake yi yari nan yi ake yi uwarta tana yi ni ina yi kar ka tona ka ga haka ka ganta duba ka ga uwa haka haka ka santa ka ga mutum kamar an ana sarasa duk ta fige to malam mado hmm. tun farko tun tun irin wa'annan hujjoji da wa'annan dalilai su suka sa na hana 'ya'yana mata su yi aure lokacin da bahaushe ko ku a wanda Allah isa bai fahimci lamarin yake ba hmm. yake son isgar da 'ya'yansa cikin ɗakin na hana sai sun yi karatu kana gani kowa yana gani dole duk sanda aka buƙaci wata larura idan ta taso ta samu 'ya mace ko matar wacece ko matar malin wacece idan abu isa ta aka kai ta asibiti hakanan wanda ta san shi ba bai santa ba watakila ma babu kalmar la'ila illallahu a jikinsa haka zai ɗauki hannunsa isa a jikinta in ta kama ma ka hannunsa a cikin matucinta malam sani tana baya gata ya zama sarki na san na yi ba daidai ba kawai kuskure ne na tabka shi allah ka yafe mana dole mala sai mun sadaukar da ‘ya'yayenmu sun je sun yi karatun da za su ɗauki nauyi irin na ‘ya'yaye mata waɗanda suka daidai da larurarsu. Daban na san kamar abin da na san ka ka sani. Na'am. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sani yana cewa. La tusubbu dahara. Hmm, kar ku zagi zamani. Domin Allah shi da kansa shine zamani. shine zamani saboda ka abin da zamani so. to to ni yanzu abin da nake gani za yi to yarka ya ta ce a wannan gaba da faɗa ma batawa ne wannan duk abin da ifar akan wannan yarinya to akan kan ta faru ka bani ita in tafi da ita asibiti alhamdulillah masha Allah dan ciki na wanda ka san shi Dr. Bashir Bashar dai Bashari yanzu shine kwararren likitan da ike iya wa mata dukkan irin abin da isha shafi wannan kai Allah kenan ya in Allah da samu lafiya Allah Allah kai mana taimako Allah kai mana taimako wannan yarinya kunyar ta Allah kai mana taimako akwai wani abu da yake damun ki yanzu a'a amma ina jin zafi kadai karki damu zai daina kin ji ko a hankali nas ki ci gaba da kula da ita kin ji Allah ya saka da alheri likita Allah ya kara arziki ba kuma sosai ba da mu hmm. Ka ji abin da na gaya maka ko? Na ji baba kuma karka damu Allah yadda zan san abin zan yi a kanta. Alhamdulillah. sannu. Ah, Dokto sai na ga amma kamar ranar ne ai baka daɗewa haka in ka fita. Wala yar abokin baba aka kawo daga ƙauye tana fama da cutar yoyon fitsari. To na tsaya na mata aiki. Wai me yasa irin wannan cututtukan suka fi ƙarfi a ƙauye ne? To kin san rayuwa irin ta karkara daban take da ta maraya. wani lokaci za ki ga cewa matan nan ana aura musu mazajen da suka fi karfin su wani lokaci kuma wajen naƙuda suke fuskantar irin wannan matsalar sai su kamu da cutar nan yanzu shine abin da yake kawo musu matsala irin wannan da yawa haka kwarai kuwa kin ga kamar ita wannan a wato fiyaɗe aka yi mata kwarai wanda zai wanda ya aure ta ne ya kasance mutum ne wanda na farko ba ta san shi na biyu kuma ya kai shekara arba'in da wani abu ita kuma ba ta fi shekara goma sha biyar ba saboda haka da aka aura mishi ita sai ta amincewa da shi kawai sai ya kama ya je zuba eh, wani magani a cikin lemo ta yi bacci ya afka mata kin ga wannan ya zama fyaɗe fyaɗe kuma ƙwarai mana fyaɗe ne mana tana ba a san ranta bane da ƙarshe ta ta samu wannan larurar ya gudu kuma ya bata ina lillahi wa ina ilaihi raji'un kai mara tausayi wallahi mu shiga Allah ya sa da kin yi abinci ba mu shiga ba ah, dan yunwa nake ci eh bana Aisha. Na'am. Samu mun ruwa mana. Okay, to. Doctor. Na? Ka san me? Wallahi tun da kai mun magana yarinyar nan wannan mai yoyon fitsarin. Mm. Tun da kai mun magana yarinyar nan nake tunaninta. Saboda duk abin da zan yi a cikin gidan nan ko da a ce ina zaune ne tana yawan faɗo min a raina. Gaskiya ina matuƙar tausayinta. Ai wato Aisha da kina aiki a asibiti. Ban san ma dai ya zan ce ba. Ya zaki ga tausayin mutane da suke zuwa da larura daban-daban abin sai dai a taya musu addu'a kawai kai to ubangiji Allah ya ta lafiya am excuse me hello ina lillahi yanzu to shikenan e eh, gana zuwa lafiya wallahi wani kes ne aka samu akan wani yaro an kawo shi yana ta bleeding barin je ga yadda za a yi subhanallah to yanzu dai an yi aiki lafiya kuma an samu sauki ko sai dai mu ci alhamdulillah yanzu kullum akwai abin da ke ji ni ba inda yake mun ci ke fa zaituna ba na jin alhamdulillah haka ake so akwai magungunan ku gashi nan a wajen nurse akwai wanda za ku rika sha akwai kuma wanda za ku rika zuba a cikin ruwan zafi ne kuna shiga ciki idan mun kammala nurse za ta yi muku bayani kun ji ko so za ku zauna a gurinmu har ku gama amfani da wannan magungunan ku samu sauki sannan kun ji da fatan kin fahimta nurse yes sir mun gama sai ki musu bayani to sannan kuma a cikin kudu wacce ce tana neman ƙarin bayani dangane da abin da ke damunta to gano su nan sai ta nemi ƙarin bayani a wajenta ni dai ba abin da zan ce sai dai ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka gama da duniya lafiya Allah ya ji kan magabata mun gode sosai ba ba ku tashi mu eh, sai je su sun ki musu to yau ce ran da ya kamata a ce mun sallame ku mutum daga bade kun samu lafiya sai dai akwai abin da nakan so in gaya wa mara lafiya duk lokacin da an sallame su na farko dai shine akan maganar cin abinci ya kamata a ce kuna cin abinci mai kyau wanda zai rika gyara muku jiki kuma ku dinga lura da abubuwan da kuke dai shafi lafiyar ku kun ji ko insha Allah likita za mu kiyaye yawa Eh, dr bashir zan yi amfani da wannan dama shi maka albarka bisa irin ɗawainiyar da kake ɗauka ta tallafin mutane wannan kuma ya samu ne saboda tarbiyya da ilimi da ka karɓa tun farko ji allah ya taimake ka akwai kuma abu daya shawara ce akan maganar karatu na kan ƙoƙarin ga cewa an tura yara sun je sun yi karatu to kuma akwai sunayen ku da na bayar duk lokacin da abin ya taso Allah ya yarda za ta tafi ku alhamdulillah Allah mun gode maka Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka faka godiya muke Allah ya saka gama da tsofan ka lafiya mun gode da kita Allah ya saka da alkhairi wannan da ba shi a gode za ku iya hmm. ina jin Umma me zai hana ya aure ta? Kin ga Umma babu inda addinin musulunci ya ce aure ya haramta tsakanin ɗan masu kuɗi da kuma 'yar talaka. Ko kuwa? Dan Allah Umma ki haƙuri ki bar wannan maganar. Ni dai abin da ke ganin a bar yaran nan kawai aure yarinyar nan. Tunda yaran nan tare za su zauna juna kuma sun samu fahimta. Shi Umma sai mun haɗu.